a yayin da ake ganin 'yan boko haram sun daina kawo hare-hare cikin kamaru don neman shigowa tukuru sai gashi a daren juma'an nan su 'yan boko haram din sun kawo hari a garin biya cikin karamar hukumar kolofata a garin da ke da nisan kilomita goma kacal da birnin mora a wannan harin da suka kai mutum goma sha biyu ne suka rasa rayukarsu sai dai har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton ba a cancance ko a cikin waɗanda aka shin da 'yan boko haram ba dakatar da kawo hare-hare na 'yan boko haram ɗin bai nuna gazawarsu ba kuwa tambayar da na yi wa malam liman mai gari a karfin su kan ya kare domin da alama karfin su ya kare akwai abin da ake kira da faransa post de resistance wato akwai da yake sun saura 'yan kalilan kuma kasan suna jin yunwa akwai yunwa a gare su to yanzu kam dan waɗanda suka sauran shine suke kokari su yi barazana saboda mutane su a san cewa watakila ba su kare ba amma karewa kan allah da ƙarashen su ya zo to gashi an ana ganin sun sake salon kawo harharen su ne tunda suna shiga gari saboda su samu abinci suna shiga gari saboda su ɗabi mutane su garkuwa da su wannan bai nuna wa ai cewa karfin su da saura tunda suna samu suna ɗiban mutane a ba su kuɗi kafin sako su ka san ana ana yaƙi da mutane ƙarewansa na da abin nan na da wuya da gaske ka san gyara shi ke da wuya amma ɓatawa yanzu yanzu nan ne ko da suna nan ɗin amma ni a zato na karfin su ya ragu to gwamnatin kasa kamar musamman shugaban kasa fulbe ya dauki ya yi kira ga al'umman kasan da a rika aga a kawo taimako saboda su sojojin da su fagen fama da a taimaka musu da kudade da abinci da wasu abubuwan eh, kuma gashi ana nan ana ta ƙara ana tara kuɗi ana turawa yayin da ake ganin eh, ko an kawo ƙarshen wannan yakin me yake za faɗa akan wannan taimako da fulbe ya tambaya a taimako kan kasan dole ne dole ne a yi taimako saboda muna tare da sojojinmu saboda haka ba za mu bar sojojinmu ko da yunwa ko da waɗansu eh, eh, eh, a cire musu bukatunsu ba ba da yiwu ba dole ne a dinga taimakawa abin da ya faɗa na taimakonsu ina da kyau to yanzu masu kai taimakon ne su ne matsala me matsala kai a ah, matsala wato muna ganin kamar kowa ta kansa yake yi an hada abin taimakon din an ba da shi a kai ma wanda za kai ma ko a kai musu rabi ko kuma ma waɗansu guraren ba za su samu ba ma tun da su sojojin ake ba ma yi wannan abin manyan sojojin ake ba ma saboda su kai musu wannan taimakon eh to manyan sojojin din su ma ba suna ta kansu ba ai su ma suna ta kansu jihohi goma na ƙasar kamaru suna nan suna ta haɗa kurade da abinci saboda tura sojojin da ke fagen fama cikin jihar arewa mai nisan jihar arewa kawai ta tara miliyan sama da casa'in da abinci kuma ma gwamnan jihar ya riga danka ma shugaban sojojin saboda tura musu mamadu danda sashen hausa na muryar amurka a jamhuriyar kamaru